Kolosiyawa Sura ta uku To, da yake an tashe ku tare da almasihu, sai ku nemi abubuwan da suke a sama, inda almasihu yake a zaune a dama ga Allah. Ku ƙallafa ranku a kan abubuwan da suke sama, ba a kan abubuwan da suke a ƙasa ba, gama kun mutu ranku kuwa a ɓoye yake abun almasihu cikin Allah. Sa'ad da almasihu wanda yake shi ne ranmu ya bayyana. sai kuma ku bayyana tare da shi a cikin ɗaukaka. Saboda haka, sai ku kashe zukatanku ga sha'awace-sha'awacen duniya, wato fasikanci da aikin lalata da muguwar sha'awa da mummunan buri da kuma kwaɗayi, wanda shi ma bautar gumaka ne. Saboda waɗannan abubuwa ne fushin Allah yake sauka a kan kangararru. A da kuna bin waɗannan sa'ad da suke jiki a gare ku. amma yanzu sai ku yarda duk waɗannan ma wato fushi da hasala da ƙeta da yanke da alfasha kada ku yi wa juna ƙarya da yake kun yarda halinku na da da ayyukansa kun ɗauki sabon halin nan da ake sabuntawa ga sani bisa ga kamannin mahaliccinsa a nan kam ba hanyar nuna bambanci a tsakanin ba al'umme da bayahude ko mai kaciya da marar kaciya ko bare da baubawa ko ɗa da bawa sai dai almasihu shine kome shine kuma yake cikinmu duka saboda haka sai ku ɗauki halin tausayi da kirki da tawali'u da salihanci da haƙuri idan ku zaɓaɓɓu ne na Allah tsarkaka ƙaunatattu kuna jure wa juna in kuma wani yana da ƙara game da wani sai su yafe wa juna. kamar yadda Ubangiji ya yafe muku, ku kuma sai ku yafe, fiye da waɗannan duka ku ɗau halin ƙauna, wadda dukan kammala take ƙulluwa a cikinta. Salamar almasihu kuma ta mallaki zuciyarku, domin lalle ga haka aka kira ku in kuna jiki guda, ku kuma kasance masu gode wa Allah. Maganar almasihu ta kahu a cikin zuciyarku a yalwace, kuna koya wa juna kuna yi wa juna gargaɗi da matuƙar hikima ta wurin rera waƙoƙin zabura da na yabon Allah, kuna kuma rera waƙa ga Allah, kuna gode masa tun daga zuci, ko me kuke yi a game da magana ko aikatawa, ku yi duka ga sunan Ubangiji Yesu, kuna gode wa Allah Uba ta wurinsa. Ku matan aure, ku bi mazanku yadda ya dace a cikin Ubangiji, ku maza, ku ƙaunaci matanku. kada kuma ku yi masu kaushin hali, ku ’ya'ya, ku yi wa iyayenku biyayya ta kowane hali, domin haka Ubangiji yake so, ku ubanni, kada ku ƙuntata wa ’ya'yanku, domin kada su karai, ku bayi, ku yi biyayya ga waɗanda suke iyayen gijinku na duniya ta kowace hanya, ba da aikin ganin ido ba, kamar masu son faranta wa mutane rai, sai dai da zuciya ɗaya kuna tsoron Ubangiji, kome za ku yi. ku yi shi da himma kuna bauta wa Ubangiji ne ba mutum ba, da yake kun sani Ubangiji zai ba ku gado sakamakonku, Ubangiji almasihu fa kuke bautawa, mai mugun aiki kuwa za a saka masa da mugun aikin da ya yi, babu kuma tara.